الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يوم منا رانا litinin takwas ga watan rajab alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau talatin daidai a ga watan ɗaya shekara ta 2023 miladiya wannan shine zartumu na goma sha shida a cikin littafin a kitabul ihtisam bil kitabi was sunna littafi na 94 a cikin sayyid bukhari muna nan akan babu na uku a kitabul ihtisam babu ma yukrahu min kasrati su'ali wa min takallufi ma la ya'ni mun karanta a wancan karatun namu na ƙarshe hadisin da yake cewa haddasana abu awanata da imam bukhari yace haddasana abu awanata qala haddasana abdulmalik an warad katib al mughira qala kataba muawiyah ila al mughira اكتب الي ma سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب اليه an. inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salati la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima atayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd وكتب إليه إنه أنه كان ينهى عن القيل والقال وقال وكثرة السؤال وإضاءة البال وكان ينهي عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات to a wani hadisin kamar yadda muka yi bayanin a wancan satin muna kan fassara wannan addu'ar ta la ilaha illallah wa da hula sharika la hula mulku wa wa la kulli shay'in ta fassara faɗar fawa’i da suke da alaƙa da wannan addu'a wanda da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da manzo Allah subhanahu ce la ilaha illallah afdalu zikri la ilaha illallah mafi fitin zikiri da ma shine la ilaha illallah wanda kuma ita ce kalmar tauhidi biha qamatu samawati wal ard biha kulikatil min ajliha kulikatil jannatu wan nar dan a jarrabi mutane a ga wanda zai gaskata ta yarda da ita shi sa la ma'budu bi haqqin illa huwa azza wa jalla don haka idan ka faɗe ta to hakika ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai kuma bai kamata a garka kana yin nau'i na bauta ga wani Allah a ma'anarta ta shari'a zawa'un wannan bautar ta aiki ce kamar sallah da sujada ko kuma bauta ce ta magana da zance kamar tasbihi da kuma hamdala da kabbara yana duk Allah ake yi wa kaga za ka ce subhanallah ba za ka taba cewa subhana fulani ba wani ba za ka ce subhani subhani ba ma a'zama sha'ani in ka faɗa haka wannan shirka ce ba za ka ce alhamdu ba sai alhamdulillah Allah shi kadai ake wa wannan kaga ibada ta ta magana ke mai wata ake yi ta baka wannan ba za ka yi ibada ta zuci ba kamar allaka fata na samun nasara da wanyewa lafiya da shiga aljanna da tsira daga wuta wannan raja'i na allaka fatan ga Allah ake rataye wannan fatan ah, ta kankancewa da neman waraka da jin cewa yin hakan ibada ne kuma sila ce ta samun waraka da Allah ake nema shi maganin da muke ganin sa kawai wasila ce ta farki ne amma ba shi ne yake bayar da maganin ba inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u daf'a ruhin aka shi likita da shi da maganin nasa bisu sun su hana abin da zai faru matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara matal mudawi shi dai likitan ya mutu shi ma da yawa a likitocin sa wal mudawa wanda ake wa maganin kuma sai an gama maganin an yi operation an yi komai zai zo ya mutu wallazi jalaba dawa'a sanan dilan da ya je kawo maganin shi ma ya mutu nawa aka yi wa ba'ahu sannan mai kantin da kyamsin da ya siyar da magani shi ma ya mutu wa man ishtara da wanda ije isiyo maganin shi ma aka aike shi yaje shi ma ya mutu da aka ba wanda yake warkarwa sai Allah shi kaɗan to sanya wannan a cikin zuci kaga cewa wani zai iya warkar da kai ba Allah ba wani zai maganta maka matsalarka ba Allah ba wani ya san halin da kake ciki sai dai idan akwai wata hanya da zai biya sani kamar in kasar za a iya bashi labari ko in ya ganta ko kuma idan yana da kwarewa ta wani ilimi wanda an gani ana iya gane ne mutum kamar likita da ya gawa ne ce da ganin wannan ba shi da lafiya kai kuma da kake ma baka da lafiyar baka sani misali ya ga mutum yanayin kalarsa ya yi kore fatau ko idan ta yi kore fatau ce wannan akwai ciwon hanta ta kaga ai ya amfani da wata baiwa ce ta ilimi ya gani, ba irin wannan ake nufi haka nan wanda aka yi aka waya aka gaya masa shi ma to wannan ba irin wannan ba a ana nufin kamar yanzu mutum ya je wajen boka ya ce to tsaya ba sai ka faɗi bukata ka mun san bukata to in ka yadda da shi wannan yadda ita ma ta warware maka la ilaha illallah ta ci karo da tauhidi da to shine wai da kake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika kuma ka yadda da cewa ubangiji madaukakin sarki shine ke mallakar komai Ka ga wancan tabbatar da allantakar ubangiji kenan uluhiyya nan kuma tabbatar da ubangijin takarsa kasancewarsa ubangiji saboda ba yadda za a yi abauta wa bikin sai ya zama ba yadda za a yi bauta ga wani da ba ubangiji giji da hausa gida ke an ce giji ana nufin gida to ita kuma giji kalma ce mai zaman kanta amma yawanci ta kallazinci ibafa, ta kallazinci araba a jikin abin da ake kira harfaɗɗen suna tsakanin wani sunan da madanganci da mahaɗi da kuma shi gizi kuma asali gizi lamirin namiji fassara su ɗaya da gida amma sai dai a galibi romancinsu da gida ita kalmar gida akan faɗe ta fi faɗi akan faɗe ta ana nufin inda mutum yake shiga ya kwana aka kuma faɗe ta ana nufin inda mutum ya taso ya saba ga baki ɗaya da unguwar da garin da ba ɗaya misali a ce a gaya wa masu zaman gida kaga masu zaman cikin gidajen su kenan wanda ba sa fita a sannan ana cewa kuma gida ana nufin ka ba a ce jami'a gidan banka shi ta ai ɗakuna ne da wurare da yawa ta ce mata gida gaba ɗaya amma shi gidi ba a cika faɗarsa ana nufin gida ɗaya mai ɗakuna da ban ɗaki da sauransu ba sai dai a faɗe shi ana nufin unguwa ko gari ko ƙasa ta cokan shi ya sa za ka ji ana cewa gidi lahira kowa sai ya ji kaga ita lahira kowa sai ya ji shi ma gida ta inda ka bar gida ne sai ka dawo shi yasa ake tifanta shi da lahira to a ɗabi'a ta ɗan adam idan ka mallaki abu aka ta bahaushe idan ka mallaki abu akan ce maka uban abu to a gida mijin da shi ya aje matar gidan da ta haihu ko da ma ba ta haihu ba shine uban gida ita kuma matar da ta fara zuwa gidan a cikin mata ita ce uwar gidan uban gida da uwar gida amma kalmar uwar gida ita aka fi amfani da ita domin ta zama kishiya amarya mana ya amfani da kalmar uban gida a matsayin wanda kake karkashinsa a wurin aiki to kamar yadda za ce uban gida kuma kana iya cewa ubangiji ita kuma mace a gefe guda ana ce mata uwar gidiya sai dai galibi da ubangiji da uwar gijiya yawanci an fi amfani da su ga wanda suka mallaki bawa a ƙarƙashin su suka siye shi ko suka kama shi a wurin yaƙi ko suka gaje shi ya ce wannan shine ubangijin bawa kaza wannan ita ce uwar bawa kaza ko bai wasa wannan hausa ce da ɗaɗɗiya ko a magana jari yadda muka yi da ubangiji na ko ojo ko menene a cikin magana jari to bahaushe dama yana da tunanin cewa ba shi ya kanta illa dai wajen sanin wanda ya yi shi ne an yi wa'yansu nuka masu tsayi da watakila bahaushe yake cikin rudani da bai iya tantance ya yi shi ba don haka shi yasa aka samu bahaushen farko ya bauta wa abubuwa da yawa daga ciki bahaushe ya bauta wa rana idan abu ya faru sai ka ga bahaushe hauta sun ba zama a wani wancan lokacin suna yan waƙoƙin su da suke ganin cewa kamar tsin rana ta fito za ta maganta maka misali suna rana rana fito fito in yanka miki rago ki sha jini shar shar to to wannan bautar rana take yi sannan kuma bahaushe ya bautawa tsawa ta hanyar ko da ba tsawa yana ganin in ya yi abu ba daidai ba ya ambaci sunan tsawa za ta iya kama shi don haka in aka ce ka yi magana sai ka ce kwaran kwatsa ma'ana ta tilaya ke ta kai ƙarshe kwaran kwatsa dubu sai an yi kaza ko kwaran kwatsa dubu ba a yi kaza ko ba a yi kaga shi ma wannan bauta ce da haushe ya yi wannan bautar kana ba haushe ya san aljani tun da daɗewa kuma ya bauta wa aljihu da haka kafa mu a nan ƙasar hausa ba ma ka ce kano ba tunda kano nan ce cibiya amma hausawan kano sun yi lokacin da suka mallaki wata aljana da ake kiranta ko suke da aƙidar wata aljana da ake kiranta tsumbirin wanda barbushe yake shiga ije tambayo ta abin da zai faru a shekara to wasu manazarta duk da dai galibi baka cika jin wannan a wajen masana al'adar hausa a matsayin fanni na kwarewa ba kamar ce maka profesoshin hausa ko kuma in yi adalci ni ban ji ba rashin jina kuma baya tabbatar da cewa shi ne ilmi tunda ni ma ne a filin ya wuce zama titi iri ba ko kolo sukan ce wai shi gizi din wani abun bauta ne don haka an ce ubangiji wancan ake ne to in ma an taɓa yin wannan to ɗaya dai na buƙatar dalili <laughs> wanda zai zama irin dalili na ilimi wanda za a iya dogara da shi ba kawai a ce an taɓa yin wani abu sunansa gizi ba ko kuma shi kuma yana da uba a ce ko kuma dai nazariyar da wasu malamai suna ka na dan jijji wasu manya-manyan malaman addini masu daraja da falala da kuma kwarewa abin da ya shafi karatu sukan yi ishara zuwa ga wannan to wannan ishtihadi ne da kuma tsabagen kishin ubangiji da kokarin a tsaftace har shekara a saki baki akan janibin Allah madaukakin to amma magana gaskiya ubangiji shine wanda yake jagora wanda kowa ƙarƙashin ka yake to sauraka ana iya faɗa wa duk wanda ya cika wannan sifa to da bahaushe ya san Allah ya san Allah tun da daɗewa ko da yake bauta wa rana yake bautawa wa yake bauta wa tsawa da sauran duk abin da aka iya cewa bahaushe ya bauta musu to duk da haka dai kuma yana da wata aƙida ta samu wato wani mahalicci ko da bai fassara shi da cewa mahalicci ba wato wani dai wanda yake shine mai mulki ga manni akwai sunan da bahaushe ke gaya masa sai dai sunan an kaurace masa da daɗewa ka dai iya jinsa a cikin karin magana kuma ba majalisa ba ne ba sai na faɗa ba ni dan na san karin magana Najeriya wanda suke da daddu a ciki masu shekaru irin mu Allah ta iya jin wata ran ko mutum ya ji gyaci masa ko kakarsa ta faɗa ta ce ikon kaza wai matan na Allah ta ki faɗan Allah to nan sunan da ke faɗa an ce shine asalin sunan Allah a dace to da bahaushe ya san Allah sani na haƙiƙa to kuma sai ya gane cewa a to shi a ƙarƙashin wannan bayanin da aka yi masa aka ce ga Allah to ai Allah shine ubangijin yau da gobe sai kalmar ubangiji kusan ta zama daya dayar kalma wadda idan har aka faɗe ta ba a fayyace ba to ana nufin Allah mahalicci ana nufin Allah mahalicci wanda yayi halitta to kuma ma'anarta da larab da hausa ita ce ma'anar rabbu da larabci wanda kuma rabbu a ra'ayin muhaddiquna cikin masana tauhidi masana al-asma wa sifat Kin kirga ta daga cikin sunayen Allah ar-rabb da alif da lam ar-rabb tare da cewa in aka cire alif da lam rabb to za a iya mata idafa ta zama tana nufin wani abu kama a ce rabbul bai um, mai gidan gaba daya rabbul manzil shugaban gidan da ba ɗaya rabbatul manzil wacce take kula da gidan rababatu rabbatul manzil tasubbul khalla rababatu rabbatul baiti tasubbul khalla fil zaiti laha ashar rajajati wa dikun hasan sauti at-tim da kuma dai ma malamai suna kawo mai abin nan sharhin alwajiz mai sharhin kitab tauhid za ga ma da yawa malamai suna kawo to anan Ta tabbatar wa da Allah Tifa ta ubangijintaka wanda idan aka faɗe ta a matsayin alami suna to zuwa ga Allah kaɗai take komawa shi kaɗai kuma Allah cikin ikonsa a kowane yare idan ana so a faɗi suna da zai koma zuwa ga mahalicci abin bauta za ka ga yana da janubin Allah yana da janibin Ubangiji ka lura da kyau in kai nufi ko yanzu a ingilishi in ka ce god da babbar ga da o da da to in an ce fassararta da hausa me fassararta da hausa allah amma an ka ce lord lord l-o-r-d ko mai turancin mana nan lord lod ai shine kayan da ake ɗorawa kan abu ai lodi da hausa amma lord shine shine me me fasar lord ubangiji to kaga kenan ita idan aka sa mata ma'arifa aka ce the lord the lord to ana nufin Allah kenan ubangijin kowa amma idan aka cire wannan ma'arifar aka yi amfani da ita ita ɗin giraginta to sai an sai an ba da sifa ko a ba da wani kamar misali za ka iya haɗa ta da possessive pronoun ka ce my lord in a kotu kake an san da alƙali kake idan kuma kai mata izafa zuwa ga wata kalmar kamar misali wanda ya baka hayar gida kana tenant sa shi kuma mai sunansa landlord wanda yake shine mai gidanka kaga kenan kalmar ubangiji tana iya sarrafuwa amma idan aka sa mata ma'arifa aka sa mata definite article to tana koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kaɗai. an gane ko sauraka idan za ka ce ubangijin takafa ar-rububiyya the lauci, ko ba haka bane ba sai ka tsara mata suffix na shi sai ta zama suna ubangiji Allah madaukakin sarki to sanda ka ce la ilaha illallah to ka tabbatar wa da Allah wannan ɗaya ɗaya sifa wanda sifofin Allah shi kaɗai yake cancantar su ba shi da wani kini to da haka duk wanda har za a rutunawa a bauta masa to sai ya zama mai komai sannan za a bauta masa da haka huwa ilahu kuma hankali da ilimi da waƙi sun tabbatar da cewa ba wanda zai zama wanda za a bauta masa sai ya zama shi ya mallaki abin da za a bauta zai bauta masa da aka kaga kenan shine ilahu shine rabbu kenan ko daga aka samu tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya sannan kuma idan muka duba za mu ga to tun da dai haka ne shi ake bautawa kuma shi ya yi masu bauta masa to dole yana da waɗansu sifofi daga ciki baya buƙatar komai a wajensu shi yake yi musu komai kaga ya zama ke yana sane da su kaga ya zama al'alim kenan ba ba ka ba ya ƙware wajen sanin cikinsu da bai ɗinsu kaga ya zama ke kenan yana jin su kaga ya zama ke kenan yana da ilimi da masaniya da ganin duk inda suka motsa ya zama albasiru kenan sa'an nan yana aiko musu da saƙo kuma hanyoyin aiko da saƙon a ciki yakan yi magana da manzanninsa wa ma kana li basharin an yi yukallimahu Allah illa wahaya kaga kenan yukallimul wahaya ko ba ka bane ba wa kallama Allah Musa takallatu anan sai aka samu sifofin Allah su kuma sifofi sifa ba ta tabbata sai in ta zo a Qur'ani ko kuma ta zo a sunna ingantacciya to sannan sai a ce to wannan sifar Allah ce amma dan kaga wani aiki na Allah to ba za ka ce to daga wannan aikin bari in ara aikin in ta masa sifa da shi ba a yi haka sai in ya tabbata kawai misali yanzu duniyar nan shekarar ta nawa eh akwai wanda ya san ta? ai ta yi shekaru da yawa ko sabuwa ce ita ko tsohuwa ce eh duniyar nan jama'a sabuwa ce ko tsohuwa ce to ashe duk abin da ya dade za a iya ce masa tsoho ke kadim da dade wanda ba ba na yau ba to ya halatta kace da Allah ba na yau ba amma kuma na yau din ne sai wato ba da ka'ida take zuwa dan bai zama kaza ba to ba dole ne ya zama kishiyarsa ba an gane ko sabanin mu kai yawanci in dai baka zama kaza ba to kai kishiyar sani in dai kai ba na jiya bane to na yau in kai ba na yau bane to na jiya ne to shi Allah ba za ka ce masa alƙadimu ba duk da cewa ma'anar ƙidam ɗin tana tafiya a cikin wato yana tasarrufi ubangiji maɗaukacin sarki a cikin ma'anar idam ɗin amma tun da bai kira kansa alƙadimu ba manzan Allah bai kira shi da suna alƙadimu ba to za mu ladabi mu tsaya a iya inda manzan Allah sallama ya tsaye da mu la tuqaddimu bayna yaday lahi, wa rasulih an gane ko za mu ce masa ya ƙadimu ya kai tsoho ko da ɗaɗɗe ba kuma duk inda kaga malamai sun ja layi to sai kaga in kai zurfafa bincike za ga akwai hikima wajen tsago masa sifa daga wannan aikin tun da ka ga manzon Allah sallallahu alaihi ba to kai kanka in ka tsago sifar sai ka ga akwai abin da zai iya taka maka burki ko ba haka bane ba so da shi gaba ɗaya asma'uhu husna wa sifatuhu ula ba shi da wani abu wanda yake za a iya cin dunduniyarsa ko wani abu ga mutum misali Allah yana fushi ko baya fushi ya fushi in ta kama ko alam tara ila alladhina tawallaw qauman غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحابهم فغضب الله عليهم sannan wani zuwa na wata alaƙi cewa ne a ah, walƙami ta su an na in kana nilar karibina ah, ah, mene ne allah suwa na wata alaƙi cewa wanda zai na yarmuna azuwa da hun walam ya kulla wani shuhada illa an fusu hun fashahadatu ahadiyar arba'u shahadatun billahi inna hula min asuwa da ƙina walƙami ta su آه، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادة بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أن غضب الله عليها قل أنبئكم بشر من ذلك مكتوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم إن الله ينام في شيء ودان الله ينام في الشيء شيء كيرا نتيم كراش الإسلام في الشيء هذا ما كراش الإسلام تنبي كراش الإسلام في الشيء أما ينام في الشيء الله يا كاوش أتكنت يا كنت ko ba ka bane ah, Allah madaukakin sarki yana to wannan shi ne bambanci tsakanin wani lokacin tauhidin asha'ira da kuma ko mahangar tauhidi a ash'ariyance da kuma mahangar tauhidi a salafiyance ko kace a amalikiyance a abuwan a salafi ko a hambaliyance kamar yadda suke cewa amma mu za mu sai a salafiyance saboda duk da cewa imam ahmad mujaddid ne na na wannan wannan wannan tafarki amma duk da haka wannan ita ce shine aqidar malik da shafi'i da imam ahmad da kuma ah, imam shafi'i kamar da ibn taymiya Allah ya tsanta da rahama yake faɗa ah, kuma haka zaka samu a wurare daban-daban ubangi subhanahu ta Allah yana sifanta kansa da a wasu kalmomi kamar misali yanzu kalmar mamaki Allah yana mamaki yana yi mana kashi ya tabbata a ƙur'ani ya tabbata a cikin suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali a ubangi sallallahu alaihi wa sallam fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqana inna khalaqnahum min tinin lazim sai Allah ya tabi bal ajibtu wa yasaru a kira'ar hamza da aliyu kitabi da khalaf kira'a ce ta mutawatira bal ajibtu wa yasaruna sai zama in ka ce bal ajibtu jumhur nafi al-madani ibn kathir al-makki ibn al'ala al abu uh, ibn al'ala abu amr al-basri ibn amir abu ja'far al-madani yaqub al-hadarani da kuma uh, yaqub al-hadarani ko ba da asim kufi shi kaɗai ne cikin kufiyin ko amma ragowar da kita'i da hamza da kalab su suna cewa a jifti amma jumhur suna cewa ajibta kaga abin da Allah subhanahu wataala ke cewa bal ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai kai mamaki ko kuma yi mamakin su wayasaruna su kuma suna taimaka a da izgili amma a kira'ar hamza da kisa'i ta'un ana mata ban sai da bal ajibtu kaga nan Allah madaukakin sarki ya dingina mamaki zuwa gare shi kuma kuma sai mu yadda amma mu bar shi a iya nan ba mu san yadda Allah yake mamakin sa dama muna sani ne in ya gaya mana ko manzon sa ya gaya mana to kuma mun diga bincika alkur'ani ba a kusanta mana yadda mamakin ubangiji yake ba mun bincika sunna ba mu gani ba to sai mu tsaya akan to ko ba mamakin ake nufi ba mu ce a'a da ba shi ake nufi ba to da za a gaya mana abin da za mu gane tun shi ƙur'ani an saukan mana shi ne don mu gane to a'a to ya za mu ɗauka sun ce to ai dama su muminai da wanda suka gane da wanda ba su gane ba duk suna wakilta abin zuwa ga Allah ne ya kuluna kullun min indillah wa ma ya'lamu ta'wiluhu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله to mu mun yarda mun yi imani sannan manzo Allah sallama ya gaya mana ubangiji yana mamaki gashi nan hatta hadisin Abu Hurairah inda al-Bukhari yake cewa ajiba rabbuka min qaumi yadkhuluna al-jannata bi ubangijin ka yana mamaki yayi mamakin wasu mutane da za su shiga aljanna da damari da safari da sarka za a dinga jan su a shigar da su aljanna su waye ne su ne waɗanda a duniya ba su musulunta ba har sai da aka yi gwabza da su aka yaki yaƙi aka ci su da yaƙi kamar da ibn battal yake faɗa aka sa musu farka da mari aka jawo su aka shigo da su gidan musulunci sai suka shigo yadda ga awai da wannan da musuluncin da muke gudu to ai shine addinin da ya kamata ne ashe da rashin sani ne sai su shiga musulunci sai su shiga aljanna da me suka shigo aljanna kenan da sasani da farki ubangiji ce yana mamaki yana mamakin su to amma abin da yasa ba za ka kira Allah da suna mai mamaki ba saboda in ka ce mai mamaki to abin da zai faɗo zuci irin mamakin mutane saboda shi daga cikin mamaki akwai mamaya a irin namu na 'yan adam mu 'yan adam idan za mu mamaki wani lokacin mukan yi idan ba mu san da abu ba sai muka gani to shi kuma Allah hashahu to sai ka bar shi a kawai ya yi mamaki irin nasa na Allah ba za kuma ka ce masa mai mamaki ba saboda kalmar za ta iya ɗaukar wata ma'anar ta daban shi kuma Allah ya sifanci da iya abin da yake da kyautar amma za ka iya kiran Allah mai gori Allah yana gori ko baya yi alam na ji Allah an ne ba mu muka ba shi idanuwa guda biyu ba wani tsanan ne ne gori eh ne ne ne a yi maka abu kuma a gaya maka an maka bayan kasan bayan an san ka san an maka sai a ƙara maimaita maka kamar yadda ƙawayawa suka zo da Allah sallallahu suka ce to mu da ma muka musulunta ma da mun zo mun bi addinin naka ubangiji ce ya mun nuna alaika an aslam suna zuwa su maka wato a su maka buri wai saboda sun musulunta sai ubangiji ya ce kul ka gaya musu menene ce lam tuslimu ba ku musulunta ba tukuna walakin qulu lam tu'minu wa lam tu'minu ku dai ba ku musulunta ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku dai ku ce kawai mun musulunta to anan kaga ubangiji subhanahu wataala yana yin gori amma ya hana mu ku gori to ya halatta ka kira ubangiji subhanahu wata'ala da suna mai gori amma ta kama yana yi tunda ba sifa ce wacce take lazima kullum yana cikin yin ta haka zalika misali wasu suka fassara hadisin Anas ibn Malik inda al-Imam Ahmad bi sanadin da'if jiddan wanda Imam Ahmad ya rawaice shi ta hanyar Al-Husayn ibn Musa al'ashiyar wanda imamun mai sika shi kuma daga sallam ibn miski ibn rabi'a wanda al-yashkuri ibn rabi'a al-basari akwai annamari sikatun salih daga abi hilal hilal ibn abi hilal ibn abi malik al-azdi wanda ذكره ابن حبان في الثقات amma dai malamai sun dan yi magana a kansa ya zama dattijo ne wanda yake mai yawan mantuwa daga anas dan malik daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum a cikin wutar jahannama yana roƙo yana ta addu'a tsawon shekara dubu yana cewa ya hannan ya mannan kawai addu'a ke yana ya hannanu ya mannanu ya hannanu ya mannanu hannan ɗin mai nuna soyayya da waɗanda suka cancanci a nuna masa soyayya mannan ɗin ko ya zama mai kyauta an gane ko ya ba da kyauta manna alaihi bi kaza minna guda ɗaya kenan minan da yawa manna ya munnu in ya ba da kyauta sannan kuma akwai manna ya mun idan ya yi buri sai zama ya hannanu ya mai nuna soyayya da kauna gabanin da ya mannan ya mai buranta musu ko ya mai ba su sai jibril ya ce sai ubangiji ya ce da jibrilu je ka ka zo da wannan bawa sai a tafi sai a sai mala'ika da ya zo da wannan bawa to fa yajidu ahlan nari dina ya bukun sai tarar da yan wuta gaba ɗaya sun cifa suna ta kuka sai koma ya gaya ubangiji subhanahu wata sai ya ce je ka zo min da shi sai ya zo da shi in ya zo da shi sai ya ce eti ne bihi fa inna fi makani kaza wa kaza malaika ya bai ga wannan mutum ba saboda ya kafa wuta ga sunan duka reram ko kuma ka ce reras a jere suna ta kuka sai a ce je kawo daidai wuri kaza yana nan ka zo da shi sai mala'ika jibril ya je ya zo da shi sai ubangiji ya ce masa kaifa ta makana wa matsila ya kaji makwancinka da inda kake a wutan nan sai ce ya ubangiji wallahi ban taba jin sharri irin wannan sai ubangiji ya ce to kuma yarda bawa na to sai ce ya rabbi ma kuntu arju iz akhrajtani minha an taruddani fiha ya ubangiji ai ban zaci in ka fito da ni za ka sa a mayar da ni ba ka fi ƙarfin haka ya ubangi sai ubangi ce to ku kyale shi ka shi wani ala fi bi hadal hadis, amma wasu fassara mannan ɗin da mai gori shi wasu ce ganin ba za a sa mannan a matsayin sunayen Allah saboda ai hadisin da ya zo da shi hadisi ne wanda yake ghairu sahih lam yusahihul ulama to a takaice dai yan uwana na ba da himma ne wajen wajen zaƙulo bana wannan saboda babi ne da ya shafi tauhidi wanda mun da zamu karasa da rayuwar mu kullum muna darasin tauhidin kullum sai ka ji in ana maka shi kamar yanzu ake yanzu kake koyar to wannan shine abinda fa kake cakin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in wahdahu wannan wahadahu din nasabar da aka yi wa wahada nusiba ala al kamar da Imam al-Munawi yake faɗa Allah ya tsanta da rahama ai halatu kauni shi kuma al-hal sifatun mushtaqatun ta'ti ba'da sudur al-fi'l tubayyin hay'ata sahibi sahib al-fi'l kaga shikenan infarada bi al-ubudiyya wal-uluhiyya war rububiya. ma Allah da kansa ya faɗa wa ilahukum ilahun wahid innama ilahukum Allah a innama ilahukum ilahun wahid kamar yadda Allah madaukakin sun ya faɗa a cikin suratul kahf wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wannan an ce la sharika lahu ne taukidan ne li wahdahu wa illa da fi ghairi qur'an ne wa fi ghairi hadisi rasulullah sallama in an cewa da hudin to yi tamal cewa la sharika lahu amma dan ayi mubalagha wajen kora shirka shi sa sai aka kara akka da maganar da la sharika lahu lahu mulku mun yi bayanin mulki da abin da yake da ya kunta tsukakke da mai faɗi wanda duka ɗan adam shi yana buƙatar sa kai kowanne kuma akwai sharafi a ciki ka gina gida ba wanda ita ya canja maka tagoginsa da ƙofofinsa ya rushe maka wani abu sai kai in ka ba da haya kuma to kuma wannan kuma akwai lokacin da baka da hurumi mulkin kuma na wanda ya karɓa hayan da haka nan akwai malik akwai malik da kai kanka da ka ba da ka gina gidan idan ka zo ba za a ba ka shiga ba saboda ba lokacin shigar irin ku bane yanzu wanda ya karɓa haya gidan shi ke mallakar wannan lokaci to shi Allah da lokaci mai faɗin da lokaci da mulki mai faɗin da tsukaccen mulkin din naka ne shi yasa aka sa al-mulk domin a nuna maka ba wani iko wanda ya fita daga ƙarƙashin mallakar ubangiji shi yasa an kana nema wajen sa zaka nema قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء to lahul mulk shi yasa baya halarta ce da ɗan adam malikul amlak sarkin sarakuna Allah kaɗai shine malikul wanda suke cewa da yaren urdu ne ko farisa suke cewa shahin sha shine sarkin sarakuna ke to ba wani sarkin sarakuna sai Allah shi kaɗai abulwalidin baji Allah ya tsanta rahama yake cewa taktisun lahudin mulki walham lahul mulku walahul hamd wannan ya nuna dukkan wani yabo da kirari da godiya na Allah ne shi kaɗai za ka yi masa kirari da duka kalmar da ta dace da shi ka kalli mucijiya ka ga yadda Allah ya yi ta da kyau da tsari amma kuma sai Allah ya sanya mata dafi a jikinta ya zama ba wanda yake ƙaunarta ka duba kyan maciji don Allah لا تأمنن الأفاء في تقلبها إنا إلا نملمسها في سمها الخطر kakka yadda da miciji yarda da zaganta ji gashi ga wani micijin ma ga yana kyalli yana shiƙi, ga kyau ga tsayi amma in ka kuskura ka shi sannan ka kalli dabbobin ruwa kalli irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba wa kowace halitta irin abin da take bukata gwargwadon kuma inda take yanzu akwai halitta da take a ruwa amma sai ta fito waje take samun abinci ta koma ruwa akwai halitta da take a wajen ita kuma sai ta zo ruwa ta nemo abincin sannan ta fita a wannan Allah ne kadai ya kadaita da wannan ya kamata sanda kake irin wannan azkar din ka dinga tuno wa'annan abubuwa lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine yake da iko akan komai ba wani abu da yake gagara ubangiji da ya so ya halakar da samudawa bai shawara da kowa ba ya halakar da su ya halakar da adawa ya halakar da mutanen annabi nuhu ya halakar da mutanen annabi shu'aibu ya halakar da mutanen annabi lutu kuma Allah wannan bai dame shi ba dama nasa ne kuma shi ya yadda ya ga dama da su la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu sai yace Allahumma la mani'a lima a'tait Allah ba wanda ya isa ya hana ni samun abin da ka baya da abin da ka bayar to ba wanda ita ya hana to a nan mun sani ba wani abu da za ka mallaka face Allah ne ya baka in ya ga dama ya baka saboda rayuwarka ta cika kaddarar da ya ɗiba maka Allah ya ɗiba maka cewa ga adadin kilo kaza na farin ciki da zaka ga adadin kilo kaza na bakin ciki da zaka nauyinka kuma ba za ka kuce kilogram kaza ba yanayin hasken fata ka ko duwanta ba zai wuce kaza ba numfashinka numfashi kaza za ka zuciyarka jini kaza za ta buga to kuma tinkan ya halicce ka ya tanadi iya adadin abincin da ke ka ci shi sannan za ka cika wannan abin da ya kaddara maka kuma ya riga ya yi maka budget ya yi allocation ya yi komai kawai kai ake jira ka kai lokacin da Allah ya kakkasa maka kamar ruwan nan ba wani wanda ya sai shiga ya daɗi maka lokacin kuma duk inda abin yake ba zai zo inda kake ba sai lokacin da Allah ya rubuta tun fil azar a wannan lokacin zai zo sannan zai zo in kuma kai ne za ka je sannan sai ka tashi ka yi tafiya allah ya shirya maka wani abu mai yawa da za ka je ya kai ka wani waje don ka je ka ciwo wata loma ta abinci da anan aka kaddara za ka ci kai sai ka zaci wani abu ne ya kai ka shi kuma allah ya san me ya kai ka ka je kuma ka dawo saura ka ba wani wanda ya isa ce shi yake maka wani allah ne ke يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi subhanallah inna allaha latifun khabir lamarin Allah wala in ka nitse a wajen tunani akan Allah sai zuciyarka ta cika da soyayyar ubangiji sai ta cika da tsoronsa da firgici game da abin da shafi al'amarin sai ka ji kana girmama shi amma fa sai in kayi nutso cikin ayoyi na ƙur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da haka Allah kullum a cikin bayarwa yake don haka shi al-mu'ti ne kaga yu'ti kuma me huwa muti shi mai bayarwa ne tunda babu inda bayarwa take sifa ta muni da haka eh, aikinsa ne bayarwa kuma sifarsa ce mai bayarwa dare da rana bayarwa yake rani da damuna bayarwa yake cikin hadisin abu zaka wanda ya rawaito daga manzalata shi kuma ya rawaito daga ubangiji abu idris al in ya rawaito wannan hadisin faduwa yake yi akan gwiwoyinsa ya ce ubangiji ban ga wanda ya kai ta jirawa ba ubangiji yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin duk a tara duniya kakaf na farko da na ƙarshe mutane da aljanu a wuri ɗaya in akwai inda zai ɗauke su kowa ya buɗe bakinsa ya saki linzamin roƙo ya ce Allah ina so ka min kaza da ka tambaya Allah zai baka da ka tambaya Allah zai baka dukkan ku Allah zai baku gaba ɗaya har ku gaji ku gama tambaya to sai a zo a ga abin da aka bawo sai a koma a ga taskar Allah ubangiji ya ce ba abin da zai rabu a cikin taskata kamar dai ka dau allura ne ka tsoma ta a ruwa in ka dago ta za ta rike wani abu ina ruwan Allah sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji ba abin da ya ka girma to ku kasan wanda zai maka haka ya fi ƙarfin kare na shi to la mani alima a abaita duk abin da ka bayar ba wanda ya isa ya hana in ka gaba ka samu guda ma ba a rubuta za ka samu wani ko ba ka ba la mani alima a abaita shi yasa maza Allah ke cewa wa'lam a cikin hadisi Abdullah bin Abbas annal ummata law ijtama'at wa law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka bi shay'in illa ma katabahu Allah lak duk duniyar nan ta taru ba su iya ba ka abu sai Allah da ma ya rubuta a kan haka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk to kuma wannan budget din da Allah ya rufe a atil aqlaq ai ba yanzu ake rubuta ba tuntuna an aje alƙalamin an gama rubutawa ko ba wanda ita ya goye su wa zaffatu su littattafan da aka rubuta kaddara rubutun ya bushe ba za ka iya kankare shi ba za ka iya goye kowa yana tafiya ne akan abin da Allah ya kaddara masa sabbi isma rabbikal a'la ka tsarkace sunan ubangijinka wanda ya fi kowa ɗaukaka ya fi komai ɗaukaka a saman sama sama yake sannan a sama da kowa yake kuma komai nasa sama da kowa yake سبح اسم ربك الذي خلق خلق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق شين يسامد قومي سندباب قومي الذي خلق فسوى daidai ta komai da kowa a irin tsarin da shi komai din da kowance tsari yanzu akwai wata dabba saboda wata irin karama da Allah ya mata idan ka biyo ta ba ta da gudu ba za ta iya tsere maka ba ta iya tsere maka ba amma idan ta buga jelarta da ƙasa sai ƙasar ta tsage sai ta shige ciki ba rami ba komai amma yanzu za ta ƙirƙiri rama shi kenan kuma an yi an gama ana ce mata jizbi ko jizbi ake ce wata ko mafarauta sun santa to da Allah ya tayi sai mata shimfiɗaɗɗiyar jelar da take da kaurin da in za ta dake ƙasa so miliyan jelar ba za ta da ba jelar ba ta da tantu kuma sa'an nan tana da ƙwari ba ƙashi ba ne ba balle ya balle ba kuma nama ba ne balle ya dagargaje a haka take dai ita dai wannan jelar ce Allah ya yi ta dantsa wannan aikin kaga fasawa sai Allah ya daidaita ta yi mata irin tsarin yanzu kawai a iya kifi za ka gani akwai kifin da Allah ya yi shi ba shi da kaya da zai kara kansa amma sai maka mugun santsi a jikinsa ta yadda da ka kama shi zai tullube ka makale shi a makale shi ma da kai ne kake kara masa karfin da zai tullube ya gudu saboda shi ta haka zai samu kariya domin ya kai zuwa ranar da Allah ya rubuta masa sai ya kai ta yi ita kuma irin su gaiwa da ake cewa munjiriya kai da ake cewa electric shock ita kaga kuma ba ta da ba ta da talfi ita kuma sai Allah ya mata wata irin kayan da tana taba ka zaka juta ta ja ka ta Allah maka harbi da Allah ya yi jaki sai ya kaddara jaki zai taimaki dan adam sai Allah ya ba shi karfi na inna lillahi kuma sai Allah ya ba shi juriya da haƙuri wanda da Allah ya yi jaki irin kare to da kuka ya ishe ku amma jaki lokaci yake ware ya kukan yawanci ma kuna bacci yake kukan kuma sai Allah ya cire masa irada shi ne nake jin wani wa'azin barkwanci irin makonci na masu zancen barkwanci da ake cewa a jini wai yake cewa wai yanzu kai ka kalli jaki ka dake shi ka dake shi ka dake shi amma koge zau kare ba ya ce yanzu da Allah ya ba shi dama sai kun je dokar daji kun je gona an je daga kai sai shi sai Allah ya ce sako don na lura baka da mutunci a irin magana barkwancin don kyawa ne kai ne ka tabbatar da ba wuce ba ta Allah ya san nufin jaki da bai ba shi kaho ba ka gani amma ko da haka in za a yi fada da jaki da kura akwai kuma dabarar da Allah ya kan ba wa jakin da yake tsorata kura in ya tada kurmuwan da sai da zanci kaho ne ke za ka ji ba wuce yana cewa kunnan jaki ya daina tsorata kura ta gane ba kaho ba ne kaga halaka fatanwa wannan dukkan za a shiga cikin fannin rayuwa za a komai haka yake mu kuma da muke yan adam sai Allah tunda Allah ya ba mu hankali sai ya ba mu irada nufi sai ba mu kudura muna iya shiga ruwa muna iya tashi sama ta hanyoyi na dabaru na ilimi da Allah ya tsare mana saboda mu muna da hankali jiko wa'annan ba su da hankali yanzu ka duba giwa ka san giwa tana da ci in giwa ta tashi cin abu ko za ka sha mamaki abincin da kake ci to amma sai Allah ya kaddara ba nama ne abincin ta domin da Allah ya kaddara nama ne abincin da sai ta mutu a jeji sai zama itatuwa ne ta, kuma duk inda take itatuwa ne wallazi kaddara shine ya kaddara wa kowa abin da ta nan zai samu rayuwarsa in ma kuma halaka ne ta nan zai halaka to ya rage akwai abin da aka kaddara maka akwai abin da aka kaddara a kanka to fahada sai Allah shirye da kai zuwa ga abin da ya kaddara maka ko abin da ne ya shirya maka yanzu misali a cikin tsuntsaye akwai tsuntsu kamar zalɓe a cikin nau'o'in zalɓe akwai tsuntsun da baya cin abinci sai na ruwa sai kifi yake ci to shi ko ba a ruwa yake rayuwa kawai yana shawagi to Allah ya kaddara ga launin kifin da zai ci a daidai lokaci kaza a daidai lokacin shi kuma wannan kifin sai a kaddara masa ya fito neman abinci a shi kaddara ce ta haushi shi wannan kuddira lahu wannan kuma kuddira alaihi sai Allah ya shirya da wancan izuwa ya zo ya samu kaddararsa ta a cinye shi shi ko wannan sai Allah ya kaddara masa ya zo ya samu kaddararsa ta ya ci ya haka sha'anin Allah shi kadai ne yake yin abu sai ka tsale shi da ikonsa to wahdahu la shi la mani al ba wanda ya hana abin da ka bayar wala iya limamu na'ata ba kuma wanda ya isa ya ba da abin da ka hana ba wanda kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ma ya suke lahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di duk abin da cikin ayar suratu fatir duk abin da Allah ya rubuta maka ba wanda ya isa ya hana na haka shine al-mu'ti mai bayarwa to anan la mani al-ma'ti al-ata din nan yawanci abin da yake faduwa zuci shine ba da rabo da abu na alkhairi al-imam al Allah ya tsanta da rahama yake cewa fuhima mu'ti al-hab anan an fahimci abin da ake nufi shine mai ba da rabo wa mani'uku kuma in ya ga dama ya hana raba kamar da ya faɗa a cikin sharhi sharhul mishkat ah, Allah ya ji kansa da rahama al-kashif an haqa'iqis sunan na al-imam at-tibi ibn al-mulaqqin Allah ya ji kansa da rahama a cikin at sharhin sahih sharhin kusa sahih kuma yana sharhin sahih al-bukhari a cikin at Ya yace to yaqtadi nafiy jami'i al-mu'tina siwahu tunda aka ce lamani'a, to wannan la annasiya lil ya nuna ba wani wanda ya isa bayar sai Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa kusanci da Allah amma a cikin hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan inda shekai yake cewa inna ma ana qasimun wa yu'ti Allah ko Allah huwa al-mu'ti ni rabawa nake Allah ne mai bayar da saboda ana maganar ganima ne manzo Allah ya ba waɗancan kuma bai ba waɗancan ba to kakkace wai manzon Allah ne ya baka kana nufin shi ya kaddara maka samu tare da cewa a zahiri isnadul fi'il ila rasulullah sallallahu alaihi ba laifi bane a wannan lokacin tunda shi ya dauka din shi ya mubashara a dadin ko ba ka bane ko ba kauye ya faɗa yake cewa ku so ku imani da Muhammadu fa innahu yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr to amma dan akwai a maka tauhidi da tawalu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa yu'ti Allah in kaga an baka Allah ne ya baka ni dai kawai Allah ya shirya da ni ne zuwa in dan tsama shike abinda imam Qasidi yake cewa kenan wa annahu la mu'tiya wala mani'a ala al-haqiqati bi fi'ilil man'i ba wanda yake hanawa sai Allah in ba shi kadai ba wal ata'u siwahu wa idza kana dhalika kadhalika thabata anna man a'ta aw mana'a min al makhluqina fa i'ta'uhu wa mana'uhu khalqun lillahi ta'ala to anan sai shiga wani babi na tauhid yanzu idan ka je wajen wani ka ce da Allah ina san ka bani abu kaza sai ya hana to wannan hanawar halitta ce ta Allah an gane ko so da Allah shi halitta ayyukan bayi ko khalaqa af'al al-ibad wallahu khalaqakum wama ta'malun wata halitta ce ta Allah da ya kaddara cewa ga wanda zai aiwatar da ita ko kuma wanda za ta faru akan shi yasa imam bukhari ke lissafi khalqu af'ali al-ibad to imam tsibi Allah ya kansa da rahama yake cewa wa lil abdi والله تعالى هو المعطي وهو المانع لذلك حقيقة من حيث كان مخترعا خالقا للإعطاء والمنع والعبد مكتسب لهما بقدرة مهدثة قبل أن فبان أنه إنما بقي مانعا ومعطيا ومخترعا للمنع والإعطاء يخلقهما انتهى كلامه رحمه الله ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد بفتح الجيم ولا ينفؤذ الجد آه، الجد ابن دعيكي نفيد الجد شيني الحظ ربوك انغانيكو شيني الجد دكوما وداتا الغنى da kuma girma al'azama da kuma iko as-sultan wayannan abubuwan guda hudu duk suna shiga ma'anar al-zaljad zaljad ma'abocin rabo hada jaddi wannan rabona ne za a salfa ma'abocin iko al'azama ma'abocin girma alghina ma'abuta zaljad ma'abucin alghina ma'abucin wadata to don haka wanda yake da wadata sai ya tsina na wa Allah komai da wadata ko ba ka bane ina kuke ya ku masu kuɗi da ake cewa ku ciyar saboda Allah gani kuke in kun ciyar taimakon Allah za ku yi akan ku kuke taimakawa kai da kake da iko da mulki kake takama da shi za ka yi wa ɗan uwanka mutum taɗama ne amma ba za ka yi wa Allah taɗama ba ko ba haka bane kana jin kai babba ne saboda wani abu da ka tara na duniya ko me shi abin nan to wannan abu iyakacin fa kai wa ɗan ɗan adam kafafa da shi akwai lokacin da ba za kuma ka kasance da abin ba to sanda kake kan ganiyar abu ma mai zai tsina na ubangiji na'am tsakaninku misali in kana da kuɗi sai ka zo neman aure kudinka ya kai inda ya kai watakila a hanzarta a baka saboda ko ba komai in an tashi a ce ai yar wani kake aure ko baka ba su kudin ba dai za su ji wani abu da za su iya danganta kansu zuwa gare in kana da iko na mulki ko wani abu in kana da girma ko na dattako ko na ilimi ko na karatu ko na wata jarumta da ka taɓa yi ko na ana girmama ka da mutunci wannan duk kai zai amfana da 'yan uwanka mutane amma ba za ka ba wani ne irin wa'annan da zai daga wa Allah kai ya nuna cewa kaman Allah zai zai fa'idanci da shi shi yasa yanzu za ka ga ka je irin su misali musamman mu a Najeriya ka je Abuja ka je ofishin manya-manya ko kuma ba ba ofishin manya-manya ba wata ran Allah ya kaddara maka ka hau business class a jirgi wata ran kawai kawo business class sai ka gamu da wani ku gaisa ku ɗan yi hira to watakila in kun yi zaman mutunci sai ya ɗauko complimentary card ɗinsa sai ya ba katinsa da adireshinsa da bayani so da yana ganin cewa saninsa in kai zai tsina na maka wani abu a rayuwa ko ba ka bane kuma zai iya tsina na maka tun da ɗan adam ne da ɗan adam to don haka da zai iya ɗaga maka hanci sai ya ɗaga maka ba mamakin an zo fita daga jirgi ma ka dan jira shi ya wuce ko ka dan daukan maka kaya saboda zai iya tsinana maka wani abu to amma Allah baka isa ka nuna masa wai kana da wani abu ba abin da kai ka nuna masa dan siyasa sai ya fito takara ya san ba shi da sifofin da ya kamata a zaɓe shi amma yana da kuɗi saboda kuɗi suna yin abin da baka zato sai fito da kuɗin saboda ya za ta amfana maka ko ba komai dai za ka iya zaɓarsa don kuɗin to Allah ta isa ka ce tun da ina da kuɗi ai ya sa na aljanna ko ibada ta kama in yace zai kama kai maka kididdiga kike da kike ba kai yadda yake so kai kawai sai dai hakurinsa da kau da kansa da kirkinsa da girmansa ya sa kawai ya tsallakar da kai ya duba wasu abubuwan naka ya haɗa ya tsallakar da kai saboda dama ya saba yin haka ya suturta ka Allah ka suturta mu to shine wala yanfa'u zal jaddi minka al ba zai tsinana maka ba zai wa ubangiji komai ba aila la yunjihi hazzuhu minka in yana da rabo ko yana da kuɗi ko yana da kuɗi ko yana da iko ko yana da dama wannan kuɗin ko ikon ko damar ko rabar bai isa ya zama shi ne kaɗai shi aka kalla aka tseratar da kai a tsira a gaban Allah sai dai kai abin da ya ce a yi a tsira da shi ka riƙe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa biyayya kai wa Allah biyayya kai tauhidi ka kuma roƙa akan Allah ya tsira da kai sai ka tsira amma kudin ka ba zai ba zai sa ka tsira a gaban Allah shi yasa ba wani dan adam da zai kura maka hanci wallahi kowa yi in ma ka ji tsoronsa na ɗan lokaci ne kai dai ka tsaya ka ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa ka bi doka ka bi ƙa'ida to kuma sannan sai ya zama ubangiji ne kawai a zuciyarka mu'awi ibn abi sufyan Allah ya kare da abin shi yana jin sharri kawai sai ga wani bakawai nan yazo yana kif ayyuhal ajir kai dan dan aikin mu tsaya tsaya nan ina so maka magana kif ukallimuka ayyuhal ajir ya kira shi da suna ma'aikacinsa an fito a cikin tawaga sai a kai aka ce kai sai ce ku rabu da shi sai kira shi ya ce kai ka san ni waye kake sirrin ajiya ajiyar fa ma'aikacinka ke na wanda zai ka zai aiki ka biya shi sai ce na san ka mana farkon ka aimani ne na ƙazanta awwalu ka nutfatun ƙazira kowa ya san mani inda za a gan shi ba za ka yarda da za ka saka kaya ta gama ni a jiki ɗanye sai ka koma ka cire su saboda ƙazanta ne to amma fa da shi aka yi ka sai ce farkon ka kenan sannan ƙarshen ka kuma mushe za ka zama ya ce wallahi ka san ni kuwa tabbas ka san ni to sai kuma me za ka cika baki <laughs> abu ba za ka cika baki shi yasa talakawan fir'auna wanda suka yi imani da annabi Musa da suka gane Allah abun bauta ba fir'auna ba sai suka ce to amanna bi rabbi rabbil na rabbi ha rabbi Musa wa Harun qala amantum lahu qad amantum bihi qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr ya cika bakinsa sai suka ce lan usiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fatar mun rantse da Allah da ya halicce mu shine wallazi ay wa nuqsimu billazi fatar ko kuma lan ka ba za mu fifita ka ba ala ma ja'ana min albayyinati mu kyala abin da ya zo mana na hujja mu fifita ka a'a wallazi tu haƙarana ai walan nusiraka ala allazi faqarana kuma ba za mu dauke ka mu tura ka sama da wanda ya halice mu ba faqdi ma anta qadi je kai da abin da za ka karshen ta zaka zaka wani abin da ya wuce kisa ne akwai wani hukunci da ya wuce kisa ne wani aka ce za mu daure kai ce ku kai ni barzahu alabashi in kun kai ni barzahun kuma in za ku iya dawo da ni ku kai ni wani wajen sai ku tsara sai amma wannan fa ba za ka iya faɗa ba sai kana da gaskiya wala sai kana da gaskiya kuma zuciyarka ta cika da yaƙini da ubangiji subhanahu wata'ala faqa bima anta qadin saboda duk abin ka ai kai ba Allah ba ba halitta ta kai inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya to wala yanfa'u zal jadd minkal jadd ba wani wanda yake da iko ko dama wanda yamfa'u minka da wannan damar zai zo ya wai zai samu kubuta daga gare ka wa kataba ilayhi أنه كان ينهى ƙilin قيل وقال وكثرة wa ومنع المحاد wannan ina gani shi shine karshen farashan kuma shine mahallin shahid na hadisin sai mu bari mu haɗe shi da ragowar hadisan da za su zo duk da cewa za mu ɗan yi ziratar isnadin wannan hadisin in Allah ya kai mu karatu mai zuwa za mu dakata a nan abin da muka Allah ya ba mu ladansa wannan da kuskure kuma Allah ubangiji ya ke mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh